وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا kuma za a bijiro da mutane ga Ubangijinsu sahu-sahu domin ya masu hisabi, kuma za a ce masu, Hakika, gashi kun zo mana a ɗaiɗaikunku babu takalmi a ƙafarku, kuna tsirara masu loɓa kamar yadda muka halicce ku a karan farko, kai, amma in kun ce ba za a tayar da ku ba, kuma ba za mu sanya wani lokaci ko wurin da za mu yi muku sakayya akan ayyukanku ba.